Angwarimi Jah Abdulkadir Road. 99. In je biya Onkulbado ba sai ga yaron da se je sai an gama da mutumina. Ko mu ma ba mu kai yara mu sai an gama da shi. Pick up pick up pick up hake kawa. Any bloody fucking pick up. Yanzu ku yaran gidan ku sun fi nawa aka ce? Wallahi 99. Dari bakwai. 99 wa a ɗari ba yaro ba. Okay. Umaru baba mu nisa. Ka je kofar gidanku. Eh kofar gidan sai wuza. In dai kai minti biyar wani bai shiga ba minti biyar ba man ka kai seko. Ni yaro bai shiga ba wallahi ka je ka kwashe kanka ka tafi ka bar gari. So abin yawon yara. A minti biyar fa a minti biyar ina zaune da wannan da dan zaria ina yi wa dan zaria kuma dan sokoto. A minti biyar mun irga yara ɗari da arba'in da bakwai. Minti biyar only five minutes bai kai ten ba ba. na ce kai ga wannan ruwanu ruwanu yana da guda arba'in biyar ruwanu ne ko ruwanu <laughs> eh, ga ga bambadawa ne ko bambadawa me mamada eh, eh, shi yana da guda mu hadu da shi sai ce mamu da ya suna na da shi ce bambadawa sai da To ka ado. <sighs> Ado shi kabar wannan ga Halidu ya fi hamsin. do shi ne babba a gidan. Ga... Da ake su ilolo fa? Eh? Eh, da ake su ilolo. Oh, ah, shi ilolo ka ya yara kabala na ba kana gan kwalibeti na duk yan wansa da suka yawar a gidan. A gidan, a, me, ga cikin gida likuwa ba, akwai kanuwan ka wuri. Ga layi na can layi surajo. ɗaya tana aure aure ga ɗaya kusa gida wannan alhaji mamuda ga wani waje gida dan kawo mamuda eh ga wani a burku ai kaga ma akwai wata ah. su kawai ma su kawai a ɗakin su ba sun fi hamsin su kawai ga ya wusa ya na hudu ba in sai abinci bai iya zama a can ya zo nan abba a shi yawa kai mala ba yana haifu sai ka ji ni yana da su mutu ya samu dubu arba'in yana da mata uku ba sai ce barin kara sai zo ya kara in ya samu hamsin kuma sai ce barin kara

da ina ya ce mata nawa kake mata nawa kake da shi na ce oga mata ɗaya ne nake da shi ya ce kai baba irin ku nake so da problem hudu nake da shi da na saki sai ya dawo mini problem uku muna nan da na saki sai ya dawo mini problem biyu da na saki da yanzu problem ɗaya nake da shi kana dawa wannan ta ce wai hei wala ina jin marmari ka sami dan sire da kai dankali abu ba min ci na ba